Korintiyawa ta biyu Sura uku Wato, yabon kanmu za mu fara yi kuma, ko kuwa muna neman wasikun shaida ne zuwa wurinku, ko daga wurinku, kamar yadda waɗansu suke yi? Ai, ku da kanku ne wasikar da muke da ita, wanda aka rubuta a zuciyarmu don kowa ya gani ya kuma karanta. Kun nuna cewa ku wasika ce ta almasihu. wadda take sakamakon hidimarmu, wannan wasikar kuwa ba a rubuta ta da abin rubutu ba, amma an rubuta ta da Ruhu mai tsarki na Allah mai rai, ba a rubuta ta a kan allon duwatsu ba, amma a zukatan mutane. Mun fada haka domin muna da tabbaci a gaban Allah ta wurin almasihu, ba mu da wani abin da za mu nuna cewa da iyawarmu ne muke aikin nan, iyawarmu daga wurin Allah ne ya fito. shi ya sa muka iya zama masu hidimar sabuwar yarjejeniyar wadda ba ta wurin dokar da aka rubuta ba, amma ta wurin ruhu. Dokar nan da take a rubuce ita ce take kawo mutuwa, amma ruhu yana ba da rai. An rubuta koyarwar Musa a kan allunan dutse, kuma daukakar Allah ta bayana a sa'an da ake bayar da ita, ko da yake, kyallin da yake a fuskar Musa mai shudewa ne. ya haskaka sosai har ma mutanen Isra'ila suka kasa kafa ido a fuskarsa, idan har koyarwar wadda take kawo mutuwa ta zo da daukaka haka, to, yaya yawan daukaka wadda take ta hidimar ruhu za ta kasance? Idan abin da yake kawo mutuwa ya sami daukaka, lallai abin da yake jawo samun adalcin Allah ya fi shi daukaka nesa. Hakika, Daukaka ta tsohuwar yarjejeniya ba ta da wata daraja yanzu, idan an gwada ta da daraja ta sabuwar yarjejeniya. Idan har abin nan mai shudewa ya zo da daukaka, yaya zai zama ga abin nan da zai kasance har abada, saboda muna da irin wannan sa zuciya, shi ya sa muke da ƙarfin hali sosai. Mu ba kamar Musa ba ne, wanda ya rufe fuskarsa da mayafi. domin kada Isra'ila su ga ƙarewar daukakar nan mai shudewa. Amma hankalinsu ya taurare domin har zuwa yau, akwai wani abin da yake hana su ganin gaskiyar nan in ana karatun tsohuwar yarjejeniyar. Mayafin nan har yanzu ba a cire shi ba, domin ba a iya cire shi ba sai ta wurin almasihu kadai. Har wa yau, idan ana karatun littattafan Musa, sai wannan mayafi ya rufe zuciyarsu. amma za a iya cire shi idan mutum ya juyo ga Ubangiji. To, Ubangiji fa shi ne Ruhu, a inda Ruhun Ubangiji yake kuwa a nan yanci yake. Mu da ba a rufa mu ba, muna nuna hasken daukakar Ubangiji kamar madubi, kuma ana canza mu mu zama kamarsa. Wannan canjawar da ake mana tana da karuwa cikin daukaka. wadda ta fito daga wurin Ubangiji, wanda yake shi ruhu ne.